Inscrit 113. Nombre d'enveloppes trouvées 77. Nombre de bulletins ayant voté pour la motion de censure 01. honorable dauda mamadu marta kenan shugaban majalisar dokokin jamhuriyar nijar ke bayyana adadin ƙuri'un 'yan majalisun dokokin da suka ƙi na'am da tsige gwamnatin birjira fini kan buƙatar tsige gwamnatin da wasu 'yan majalisun dokokin adawa suka shigar a gaban majalisar nan dai shafe tsawon wunin jiya ana ta kai ruwa rana da ta kaddama tsakankanin 'yan majalisun dokokin na adawa da suka sha gabatar da zarge-zarge gaban firaministan da wasu ministoci mambobin gwamnatinsa inda ko bayan amsoshin da shi firaministan ya bayar ga 'yan adawar bangaren masu rinjayen ma sun sha mayar da martani tare da ikirarin cewar adawar da su 'yan adawa suke nunawa yanzu a majalisa ta fara wuce kima wuce kima ko rashin ta dai a cewar honorable lamido mummuni dan jam'iyyar amnesty nasara mai adawa su kam haƙarsu ta cimma ruwa a mu a mun shika gurin mu mu gaya ma jama'a abun da yake ciki wannan abun nan yana so a zauna lahiya ya kamata kowa ya zauna a wurinsa wato ku yau gurin ku ya cika kenan gurinmu ya shika kowa ya san ko menene yake cikin gwamnati lahanin da yake cikinsa on continue, Can da wajen karfe goma sha biyu na dare ne aka kawo ƙarshen muhawarar tare da shiga ga dangadan zuwa jefa ƙuri'ar na'am ko akasin haka tsakanin 'yan adawar da masu rinjaye. Jim kaɗan bayan jefa ƙuri'ar 'yan adawar sun balle daga zauren majalisar tare da cewar an yi arin gizon ƙuri'u domin ƙuri'un da aka samu bayan jefa su sun fi 'yan majalisun yawa. Honorable Tijjani Abdulkadiri shugaban rukunin 'yan majalisun dokokin jam'iyyun adawa ne da ake kira ARN. Ai kun bi yanzu zaɓe ne aka yi sai ya kasance wa'anda suka yi zaben sun yi wa'anda ke nan yawa mu kuna gani hatta da takarda wadda ake bada wadda ake cewa procuration an hana mu an su daga cikin mu da suka zo yau da sahan nan suka samu matsala saboda ba su jikin su suka janye suka bar progression shugaban majalisa ya ce ba za su da dama su yi zabe dan ba su ga mishi ba a cewar dan majalisar dokokin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki honorable Zakari Umaru halayyar da yan adawar suka nuna ajiya ta wuce kima kuma abun kunya ne ba inda aka yi aiki yau kasuwan ne a ruhe kowa ya aje aikin shi yana sauraren abin da zai wakana in aka kiyasta asarar da ƙasar Nijar ta yi yau Allah ɗaya sun iyakarta akan banza akan yohi wanda suka aza wannan takarda ba su tsaya ba suka saurari sakamako abin asha ne abin kumya ne bayan ficewar yan adawar dai an sake sabanta zaben tare da samun kuri'u saba'in da biyar da suka jefa ƙuri'ar kin amincewa da tsige gwamnatin Birji Rafini inda kuri'a ɗaya kawai ta yan adawa ta shiga to ko ya ji bayan ya tsallake rijiya da baibai shi firaministan a jiya a gaban yan majalisa mazorite sun ce har yau suna bukatan wannan gwamnatin ta ci gaba da aikinta wanda suka aje motion de censure kun ga dai abun da yanda sun kai sun kasa ko haka za a cewa tunda ba su yi majiran sakamakon ba suka tahi wato wannan kamar dai dama ana son a hana ruwa gudu ne ba damuwa ruwan ko gudu zai yi insha Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamaya jamhuriyar Nijar.